Haka ta kwana tana yin mugayen mafarkai a wannan dare. Sai mafarkin gashinta ya ƙara tsayi ya nannaɗe jikinta ga baki ɗaya ya shaƙe wuyanta tana numfashi da kyau. Washe gari kunni ta farka cikin zufa zuciyarta na harbawa da sauri ta tashi domin ta ga halin da take ciki. Sai ta gashin nata ya yi yawa sosai ya kwanta a kan gadonta. Yanzu kam abin ya fara bata tsoro. Don haka cikin firgici ta tashi ƙirjinta na ta bugu ta ɗauki almakashi guda biyu ta yanke wannan gashi voice of sadi sadi ce kamar kullum yamma yana ɗauke da tatsuniya akan wata ma'abraciyar bibiyata mai suna ta taha saboda haka idan tana kusa sai ta saurara da kyau domin jin abin da tatsuniyar ta ta kunsa. labarin wata yarinya mai gashi na ban mamaki a wani ƙaramin ƙauye na zango da ke tsakiyar arewacin najeriya akwai wata budurwa mai suna ummi an santa da kyawunta mai dogon gashi mai kauri kuma mai duhu gashinta ba kamar sauran gashin da aka saba gani ba ne domin gashinta yana da matuƙar kauri ga tsayin gaske a duk lokacin da za ta wuce mutane sai su dinga kallonta. gashin nata kawai suke kallo saboda irin duhun da yake da shi wasu sun ce kyauta ce daga alloli wasu kuma sun ce haka ɗin la'ana ce daga allolinsu ummi ta taso tana jin labarin gashinta amma hakan bai taɓa damunta ba koyaushe tana ganin hakan a matsayin ado kuma gayu a wajenta ko da yake ita ma sai abin yake fara bata tsoron irin yadda gashin nata yake da yawa koyaushe takan tattara gashin sannan ta yanke amma sai ya sake fitowa har ya fi na da girma sannan a duk lokacin da ta yanke gashin to ba a jimawa gashin yake ƙara tsayi mahaifiyarta mace ce mai tamfi takan yi mata gargaɗi akan ta dinga kula da wannan gashi domin shi ɗin kamar la'ana ce a yadda ta canfa dole ne a kula da wannan gashi amma ummi bata ɗauki gargaɗin da mahaifiyar ta take mata da muhimmanci ba tana son kulawa sosai da gashinta kuma tana yin gayu da shi domin a ganin ta ba komai bane duk da mutanen ƙauyen ba sa mata kallon kallo irin wanda yake gamsar da ita ko yaushe takan ga abin da suke mata kamar wulaƙanci har wata rana da wani abu ya canza wata rana da yamma ummi ta dawo daga rijiyar ƙauye da wani ƙaton hulinta na yungu mai nauyi a ka sai ta haɗu da wata tsohuwa wadda ba ta taɓa gani ba matar dai an rataye ta ne sanye da cakuɗaɗɗun tufafi na ƙyalle da yake rufe mata fuskarta gaba ɗaya ta matse hannun ummi da ƙarfi ummi ta warce hannunta sannan ta tsaya ta sauke tulun ummi ta ji matuƙar zafin kamun da matar ta yi mata domin ta kasance tana da ƙarfi sosai Dole ne ki kula da wannan gashi naki, yanzu wannan tsohuwa, kuma ya kamata ki ƙara sa ido a kansa. Ummi ta ja hannunta a firgice ta ce me kike nufi ta tambaye ta, amma matar bata ba ta amsa ba. Kallon sunar Ummi ta yi kawai ta yi cikin daji a tsorace ta bi wata siririyar hanya ta wuce. Ummi ta girgiza kai da sauri sannan ta koma ta ɗauki tulunta ta tafi amma ta kasa gasgata kalaman wannan tsohuwa a ranta wannan dare ta zauna gaban madubinta tana shafa gashin kanta kamar yadda ta saba yi duk maraice tana tunanin haɗuwarta da wannan tsohuwa ta daɗe tana duba gashin da tunani iri-iri sai ta koma ta kwanta domin ta yi bacci akwai wani abu daban game da gashin nata da yanzu kuma yake mata abin da ta kasa ganewa Ta kwanta barci amma barcin bai zo ba da sauki. Haka ta shafe tsawon wannan dare tana ta juye-juye har baccin ya kwashe ta. Ta dinga yin mafarkai kala-kala na ban tsoro. Ku ci gaba da danna mun subscribe da alamar ƙwararra a Voice of Sadi. Domin samun daɗaɗɗen labarai na da zarar na ɗora. Ku yi min da sharing da kuma like. Haka ta kwana tana yin mugayen mafarkai a wannan dare. sai mafarkin gashinta ya ƙara tsayi ya nannaɗe jikinta ga baki ɗaya ya shaƙe wuyanta tana numfashi da kyau. washe gari kunni ta farka cikin zufa zuciyarta na harbawa da sauri ta tashi domin ta ga halin da take ciki sai ta gashin nata ya yi yawa sosai ya kwanta a kan gadonta yanzu kan abin ya fara bata tsoro don haka cikin firgici ta tashi ƙirjinta na ta bugu ta ɗauki almakashi guda biyu ta yanke wannan gashi amma a ƙarshe a ranar sai ya fito har ma ya fi na da yawa da kuma duhu a wannan lokaci labari ya tsananta a cikin ƙauye game da labarin gashin unni ta ƙara lura da abubuwan ban mamaki da suke ta faruwa abubuwan da suke cikin gidanta da kansu suke motsawa da daddare tana tashi da tarar da gashinta ya mamaye gadonta kamar mai tunanin kansa da kansa. Maganar halin da Ummi take ciki ya bazu sosai, wasu sukan ce wannan zagi ne, wasu kuma sukan ce alfarma ce, wasu kuma su ce la'ana ce daga alloli. Babu wanda ya san tabbacin abin da ya faru. Matar da ake ta sha'awa a da yanzu ta zama abar gudu. Mutanen ƙauye suna ta gudunta, suna tsoron wannan gashi nata. Mahaifiyar Ummi ita ce ta ɗauke ta ta kai ta wajen wani malami mai suna Malam Bello, mai suna Malam Bako. Malam Bako malami ne wanda yake yin aiki kuma ana samun waraka. Mutumin da ya shahara sosai wajen harkar magance tsafi da duk wata la'anta ta mugayen alloli. Kuma yana zaune a bakin ƙauye ne, nesa da kusa mutane suna zuwa domin samun mawaka Suna shiga ƙaramar bukkarsa sai ƙamshin ganyaye ya turnike su. Malam Bako dogo ne siririn mutum mai zurfaffen idanuwa yana zaune a ƙasa yana ɗora ganyayyaki a cikin wuta yana ƙonewa kallonsa na kan gashin wuni. malam bako ya ce dama na kasance ina jiran zuwanki ruhihika suna ta magana Wuni ta girgiza kai da alamu rashin fahimta me yake faruwa da ni ta tambayi kanta malam bako ya yi mata nuni da hannu Wannan gashi yana ɗaukan nauyin wata tsohuwar la'ana da aka taɓa yi wa kakanninku, wanda a yanzu shi ne ya shafe ki, har wannan gashi yake fitowa. Idanu Ummi ta zaro, ta ce la'anin me kuma, amma me yasa sai yanzu ya bayyana. Malam Baƙo yayyafa wasu ganye a cikin wuta, wanda hakan yasa ya tsage, sannan hayaƙi ya fita. La'antar ta kasance a kwance, ta kasance cikin tsararraki. amma wani abu ya jawo ta a cikin ku ƙarfin gashinki yana ƙaruwa idan ba a ɗau mataki ba ajiyar zuciya ummi ta yi ta ce yanzu me zan yi mai tsiro ya dube ta da kyau dole ne ku yi wani abu domin sadaukarwa ta haka ne kawai wannan la'anta za ta ƙyale ki ki ci gaba da rayuwa kamar yadda kowa yake yi hannu ummi ta ɗaga a hankali ta shafa gashinta sannan ta ci gaba da kallon malam bako ya gyaɗa mata kai alamun kwarai unni ta ji hawaye na zubo mata gashinta ya kasance abin alfaharinta tushen kyawunta a ganinta amma yanzu idan ta rabu da shi to ya za ta yi amma kuma ta san cewa idan ba ta yi sauri ta ɗau mataki akan wannan abu ba tsinuwar za ta halaka ta Kwanaki ta kwashe cikin tashin hankali, tana ƙoƙarin ganin ta amince da sadaukarwar da za ta yi. Mafarki ya ƙara muni, gashinta ya ƙara ɗaurewa, cikin dare yana nannaɗe ta, yana jin ƙafafunta, ya kusa shaƙe ta, tana jin kamar za ta mutu. Wata rana da yamma, bayan wani dare, Ummi ta gama yanke shawararta, ba za ta iya yin rayuwa a haka ba. Ta koma wajen Malam Bako, ita da mahaifiyarta a gefenta. tana shirin yin ibada. A wannan dare suka je ita da Malam Bako cikin daji inda aka tabbatar da ruhi yakan kakanni yana zama. Hasken farin wata ya haske ƙauyen ga baki ɗaya inda Malam Bako ya shirya wutar biki. Kunni ta zauna a kan wani dutse a tsakiyar fili. Sumar gashinta ya baje a ƙasa ya yi duhu. Ganyayen da yake ta sawa a cikin wuta suna ƙara ƙauri hayaƙinsu yana tashi yana rufe ta da dukkan hayaƙin da yake tashi. Wutar ta ƙara ruruwa sosai tana haska daren. Malam Bako ya miƙa wa Ummi wuƙa ta karɓa tana ƙyalli a cikin hasken wata. Cikin rawar jiki ta karɓi wuƙar sannan ta riƙe. Ta ɗan jima tana jin nauyin abin da take shirin aikatawa amma sai ta tuna da gargaɗin wannan tsohuwa da ta yi mata da mugayen mafarkai da take yi na ban tsoro ya zama dole ta yi abin da ya kamata ta yi domin gujewa wannan la'ana ummi ta ji wani bakin yanayi ya ziyarce ta kamar wani nauyi yana dosauta a jikinta da hasken ya dishe malam bako ya yi magana ya ce la'antar yanzu tana gab da karyewa idan kin yi abin da zaki nan da nan ta sa wannan wuka ta dinga yanke gashin da ke kanta sai da ya zube ƙasa tsaf sannan malam bako ya ce lallai wannan la'ana a yanzu ta karye ta gantsa idanta tana kallon tulon gashinta a ƙasa murmushi ta yi mai ban takaici ta ji sauƙi ta kuma sami yanci tunda a yanzu ta sauki wannan la'ana ta kakanninta kuma za ta samu nutsuwa amma hakan bai yi mata daɗi ba domin ta rabu da gashinta yayin da take tafiya a gida a wannan dare gashinta ya zama mai sanko babu komai amma kuma kyawunta na gaske ya ƙara bayyana amma a yanzu ta ƙara samun ƙarfin gwiwa a cikin zuciyarta na cewar kyanta ba a gashinta yake ba a kwanaki da suka biyo baya mutanen ƙauye sun yi mamakin canjin da ummi ta samu babu zagi kuma babu la'anta a yanzu a kanta ta jure kuma ta yi ƙarfin hali bisa abin da ya faru da ita Gashinta ya zama wani darasi wanda da ya zama tushen abun gudu amma kuma a yanzu ya zame mata alkhairi da ta rabu da shi a rayuwarta. Ita kuwa wannan tsohuwa ba a ƙara ta ba domin dama babu wanda ya san daga inda ta zo. Ita ko ummi ba ta ƙara ganin ita ma wannan mata ba sannan ta bar dukkanin wani dalili da ake zargi akan cewa la'anta ne domin ta kubuta daga la'anta.